Yau da gobe tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagge tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. amma a yau takwas ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu jingini wannan tsari domin yin ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin abokin aikinmu wato Ibrahim Abdulaziz wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Juma'ar da ta gabata. Hmm. Lallai Allah ne ya halicce mu kuma gare su za mu koma. Ibrahim Abdulaziz dai lokaci ya yi Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen amin. Masu saurare sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tsohon wakilin sashen hausa da ke ɗauko rahotanni a jihohin adamawa da taraba marigayi ibrahim abdulaziz abokin aikinmu ne da ya gamu da ajalinsa a ranar juma'a biyar ga watan fabrairu na bana kan hanyarsa zuwa Bauchi domin halartar ɗaurin auren abokinsa. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Bauchi ya haɗa kan wannan batu. Kullum nafsin za a yi katul mot duk wani mai rai zai mutu ya koma ga Allah mahalicci. Shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz da misalin karfe uku na yammacin Juma'a ya bugo min waya ya ce ga shi kan hanya don zuwa Bauchi akwai ɗaurin auren abokinsu da za a yi a Bauchi. da haka yana shaida mini. na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkalai ciki har da wakilinmu mai suna ibrahim abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa me sa kuwa aka ɗauka ga abin da mutumin da ya ɗaga wayar ya shaida mini shi wannan abokin aiki na ɗin ibrahim abdulaziz eh, eh, ne ina jin ka eh wato yana cikin wanda suka mutu ne eh Allah yana cikin wanda suka rasu eh tare muka tashi gida daga gida muka tashi ai Kotan kasa mun zo mu shiga ok kai ma fasinja ne a cikin motar ni yaya na ce maka nema yan gwansa kuma kawunsa Allahu akbar har ila yau na tuntubi kwamandan kada hadura na shirar Bauchi Yusuf Abdullahi ga abin da ya shaida mini kan hatsarin motar ni ne sector commander na sai safety bauchi kalleri na karkashi na ne nan kuma yanzu wanda garin gawaro kamar yanzu mutane nawa ne kuka samu labari suka mutu a wannan accident mutane biyu ne mace guda da namiji guda mhm. kaman abin ya faru a cikin garin alkalari ne ko a ina eh ba cikin gari ya faru ba akwai da aka ce junction na na ankara da na ga mm. kama ya ina su gawarwakin suke eh suna can gida su da a asibiti eh a kaliri su da karo ne sai ko kuma dai motan faduwa ne ta yi motan faduwa ta kanta ta fasa taya ne to taya ya fashe to akwai wanda suka tsira da ransu akwai su mutane shida suna nan suna da suna hana masu jinya su ma asibiti da kaliri su da to To na gode yalla bai. Yawwa Allah saka ko Allah kuma jika ta. Shi dai marigayi Alhaji Ibrahim Abdulaziz na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wakilan gidan radiyon mu Amurka da ke aiko labarai daga jihohin Adama da Taraba. Ubangiji ya sa aljannatul firdausu masaukinsa. Allah ya albarkaci iyalai ya kuma ba su hakurin jure rashin da muka yi amin sun mu amin abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya Wai wani kan labarin mutuwa na tausan kaina an yi jana'izar marigayi Ibrahim Abdulaziz a unguwar Damari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu, jihar Adamawa. Ga rahoton Muhammad Sadiq na muryar Arewa, wani dandalin watsa labarai ta hanyar sadarwar intanet da marigayin ya kafa. dama sun nuna jimamin su ga wannan babban bango da ya faɗi a najeriya mahaifiyar ibrahim abdulaziz ta nuna alhinin rashin ɗanta da kuma bayyana kyawawan halayensa kullum zai gaishe ni zai je zai gaishe muka gaisa da muka ga ya ce mini to muna hanyar bauchi za mu tafi bauchi jiya ne na ce to Allah kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya lokacin da kuma na ji an ce an yi asidin a kaza ana zagayawa na ce Allah ji kansa abin na faɗa na ce Allah sa ya huta kowa da hanyarsa. Ibrahim Abdulaziz ya yi aiki a kafafen yada labarai da dama ciki da ma wajen kasan nan. inda a ko'ina ya je ba a sarrafuwa da shi. Sunana Shehu Ibrahim Bello Soho. Na zauna da Ibrahim Abdulaziz kamar shekara biyu. shi Ibrahim Abdulaziz kyakkyawan hali ke da shi. Kana karami zai yi da kai, kana babba zai yi da kai Allah ya ji gansa mu kuma Allah ya kyauta mu mutum eh, ne wanda yi a cikin aikin jarida kuma wanda ba zai bar komai ba sai ya tabbata ya cimma burinsa a baiwa jama'a abin da suke su ji ko su gani saboda haka wannan gibin gaskiya za a dade ba a samu mayar da shi ba Allah ya ji gansa da rahama shine mutum na farko wanda ya fara ce min ka zo in kai ka kafan yada labarai kai aiki a wannan wurin gaskiya babban abin da zan tuna shine ibrahim abdulaziz ah, na yi rashi babban wa a gare ni kuma na yi rashi dan uwa a dukkan bangarori da janibai na rayuwa na baki daya fata na dai gare shi allah ya sada shi da masoyin shi a ranar kiyama kafin rasuwar ibrahim abdulaziz wakili ne a sashen hausa na muryar amurka a jihohin adamawa da taraba yana kuma aiki da west african news pilot sannan yana aiki da kasar gotel communication ya kasance mawallafin jaridar adamawa times da voice of arewa da sauran kafafen yada labarai masu yawa ya kasance fitila ga kafar voice of arewa Ibrahim abdulaziz ya kasance uba abin koyi ga 'yan jaridu baki daya Ismaila Muhammad Amini ne kamar marigayi Ibrahim Abdulaziz. Ina lillahi wa inna ilaihi a wata babbar katanga ta faɗi musamman a bangaren aikin jarida an ka lura ibrahim aikin jaridan shi ba bangare ɗaya ba wanda duk wanda za ka ga akasarin wanda suka shahara aikin jarida zaka sun shahara a aiki ne ta ɓangare ɗaya amma shi ya shahara bangare na aikin print da kuma aikin electronics wannan ba karamin baiwa bace Allah ya bashi mutum ne wanda za a iya ce mai is a born journalist ba wai ya samu abu na ɗin bane haka Allah ya yi shi da wannan baiwan na aikin jarida kuma mutum ne wanda ya zauna da mutane lafiya ya rike mutane abin da yake ba iyalinsu shine zan ba su hakuri da wannan babbar rashi kuma rasuwan ibrahim abdulaziz ba wai rasuwa ba ne ta wani bangare rasuwa ne ta gaba ɗayan mu yan adamawa rasuwa ne ta yan najeriya gaba ɗaya kuma in ka lura dai abdulaziz mutum ne mutum na mutane tun da nake da abdulaziz ban taɓa ganin ya faɗa da kowa ba idan abdulaziz sai maka laifi zai ce maka wani kai hakuri bai da girman kai mutum ne wanda duk lokacin za a shi za ka rinka ganin hakorin shi a waje. yoni wayoni wayoni wayoni wayoni wayoni mutuwa ba ta kyala kowa ba Wai ni wai yoni wai Allah wai Allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayaye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye Daga Najeriya wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ta'aziyar da jama'a suka yi wa iyalai da abokan arzikin marigayi Ibrahim Abdulaziz. sunana abdulkarim yakubu oh. na aiki da shi abdulaziz ibrahim a gote a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka shi dai mutum ne mai hard working eh. kuma yana da ideas program ideas haka ma mutum nan da irin yana irin kamar yana irin gurin masu son aiki ne kamar yara da suke son aiki yana irin kocin na ke koyar da su yadda ya kamata a aiki gidan rediyo da mm. jarida. Mm. Wallahi wasu wansa abin sha'in da hajiya. tulakin da za Amin suma amin. Na gode kwarai da gaske. To salamu alaikum sunana yawu Ibrahim Radio Taraba da kenan Jalingo. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi Ibrahim Abdulaziz wakilin rediyo Murya Amurka da ke kula da jihohin Adamawa da Taraba hmm. wanda Allah ya macikawa. Na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aikin ku shi Abdulhab Muhammad da ke Bauchi da ke gama kan cewa gashi gashi abin da ya faru da shi dan uwa Ibrahim Abdulaziz ah, sakamakon wani hatsarin mota da ya rutsa da shi saboda ta fashe wani tayar mota wanda za alƙaleri za su je daurin aure na tambaye shi na ce motarsa ne ko kuwa ya ce ba motarsa ba ne motar fasinja ne suke ciki aka za su tafi to wannan al'amari ya faru wallahi ya jiki na kaman kaman wanda aka sana cikin a cikin ruwan gaya maka kuma da safen nan ma ranar juma'a da safen nan an ce ga ibrahim abdulaziz shine ba da rahoto na musamman eh. akan maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta coronavirus haka shi ya bada rahoto na musamman idan na saurare daga farko har karshe Allah ya sa ko rahoton da na karshe din kenan tare da shi wallahi da naji da son ba Allah na abin sai ka je da naji a jikina wallahi Allah abin ji abin nan ban gida Allah ji kansa Allah ya masa gafara Allah kuma raya abin da ya bari amin su amin ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashin wannan bawan Allah mai hazakan aiki ban gidan Allah ji kanshi amin su amin sunana fati muhammad reporter na dw hausa kuma ina aiki a radio gotel ibrahim abdulaziz gana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a ofis hmm. yau da har yau da ziyarar su ba zan ce da abokin faɗan shi ba mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin daɗin mu'amala da shi hmm. kuma yana da hazaƙa da kwazo wurin yin aikin shi a gaskiya dai zan ce mun yi babban rashi a kafa ta gotel communication saboda ba karamin gibi ne muka samu a rasuwan shi ba kawai sai dai mu ce Allah ya ji kan shi kuma da rahama idan ta mu taso Allah ya sa mu cika da kyau da imani eh, sunana Yakubu ba a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz mun yi aiki da shi tare shi mutum ne wanda haziki ne wanda kuma za ka ce mutum ne mai jama'a kuma ya sai team player wanda ba ke ce team player ba da abokin faɗa irin mai raha ne da wasa da dariya Allah ya ji Allah sa ya huta Allah rahamshe amin sun amin sunana isa abdullahi gidan bakko zuwa yanzu dai ina aiki da muryar najeriya abuja ni ne wakilin ta nan jihar kaduna kuma babu shakka wannan bawan allah ibrahim na saba da shi tun alif ɗari tara da casa'in da ɗaya biyu har zuwa da casa'in da uku lokacin ina ba wata jarida mataimakin edita a nan zaria babu shakka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman dan jarida da yake kokari ya yi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane bai taba sa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi ga aikin jarida ba kuma gashi da sauƙin kai babu shakka ba karamin asara aka yi akan a fagen aikin jarida ba ba wai a arewa ba a najeriya ba zai iya tunawa a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu Allah ya kaddar na je aikin hajji ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna tsawafi kawai na hango shi ma ya hango ni daga lokacin nan fa muna tare da shi a makka muka je muka dawo madina ziyara muna tare da inda za mun je ko ina dai tare da bawan Allah nan mutum ne har zuwa sati biyu suka wuce mun yi waya da ke ce ya labari nake labari muna nan muna gungura da a hankali Salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa. Daga nan kuma sai birnin Washington DC da sakonnin abokan aiki inda shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da Grace Alheri Abdu suka fara miƙa saƙon gaisuwa sai kuma Ibrahim Ka'almasi Garba da Yusuf Aliyu Harande suka biyo baya. Inna lillahi wa ilaihi bayan karfe goma sha biyun dare wato ranar alhamis ibrahim abdulaziz zai aiko imel da ke da alaka da shirin aiki ranar juma'ar da allah zai karbe shi da karfe bakwai da minti ashirin da biyu na safe na tashi na mai da mashi an san wannan imel din shi minti tara bayan haka da karfe bakwai da minti ashirin da tara ya mai ruwan da ansa cewa ya ga wannan sako wannan ita ce cuɗanya ta karshe da muka yi da ibrahim a duniyan nan a wuyi hudu bayan haka misali shehu asha kai kira ne da labarin rasuwar wannan bawan allah ibrahim abdulaziz ya daɗe yana wa murya amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba haziƙin ma'aikaci ne na gaske sosai wanda kusan kullum sai an ji rahotonsa saboda baya gajiya da aiki kuma mutum ne mai gagarumin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai don murya amurka kaɗai ba har a can yolar adamawa da sauran sassan najeriya gashi kuma da kuzari wajen cuɗanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media yanzu haka shirin da muke na ƙarshe wato na tsaka mai wuya shirin sani da ya shirya mana kan dambarwar siyasar najeriya a can yola din wanda kuma shine muke gudanarwa yayin da wani al'amari ya zo ya same mu allah ya ji kan ibrahim abdulaziz mun yi babban rashi murya amurka ta yi babban rashi sana'ar jaridanci ta najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske allah ya ji kansa ya rahamshe shi allah ya ba mu haƙurin jure wannan babban rashi da muka yi a madadin dukkan ma'aikatan sashen wasu na mura amurka yana ta iyalan shi marigayin wannan juyayi ba su kaɗai ba mu ma muna cikin wannan juyayi kwarar mu da gaske musamman abokan aikinsa sauran wakilanmu na najeriya da nijar da kamar da ghana da kuma wanda suke a nan washington dc muna cikin wannan jiyayi da bakin ciki da kawai muna masa addu'a allah sa ya cika da imani allah ya masa gafara da rahamashi ko kuma allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum To Abdulaziz dai mun yi aiki da shi na tsawon kusan shekaru goma sha biyar a matsayin shi na wakilin sashen Hausa na murya Amurka da farko ya fara ɗauko rahotanni a jihar Adamawa kafin aka hada da jihar Taraba ya kasance har zuwa rasuwarsa yana aiko da rahotanni daga jihohin Adamawa da Taraba. Abdulaziz yana ɗaya daga cikin wakilai da muka makira tudun mun tsira sabili da komi ƙurewar lokaci. yana ɗaya daga cikin wakilan da zaka kira shi da ƙurarren lokaci ka ce mashi kana buƙatan rahoto ka ya kuma haɗa maka har ka samu ya shiga shirin ka ba tare da wani ɓata lokaci ko kuma gazawa ba yana kuma ɗaya daga cikin mutanen da inda shi son samu ne kusan sai ka ce kowane shiri zai iya aiko da rahoto sabili da yana da ƙwazon haka abdulaziz zan iya cewa a cikin ma'aikatan a nan mu da mu babu wanda ya aiki a kafofin sadarwa da suka kai na abdulaziz kuma shi yana da kwarewa a kowane fanni na aikin jarida ne na aikin rediyo ne na aikin eh, talabijin ne na intanet na fannin hotanni duk yana nan yana da wannan kwarewa kana ya yi aiki a kafofin sadarwa na watsa labarai daban-daban ya yi wakilin Daily Trust, Premium Times, All Africa, News Rescue har kai har ma da Associated Press din da ta zama dai fitattar cibiyar dillancin labarai a duniya baki daya. Ya yi aiki da The Salt Lake Tribune, Daily Herald, da Metro News da dai sauransu. Banda wanda yake yi a jihar Adamawa da kuma kafar sadarwa ma eh, jarida da yake da ita ta kashin kanta ta hanyar sadarwa intanet da dai sauransu to za mu ce ba mu sashen hausa kaɗai ba ba kuma ma jihar adamawa kaɗai ba a fannin 'yan jarida baki ɗaya mun yi rashi mun yi babban rashin wannan kwararren ɗan jarida kuma mai hazaƙa kwarai da gaske kamar yadda kowa ya bayyana ni dai cikin shekaru goma sha biyar ɗin nan ba zan iya cewa ga rana ɗaya murya shi ya nuna ɓacin rai ba ban taɓa ji ba a cikin shekaru kusan goma sha biyar da muka yi aiki tare da shi kuma shaida ce da na ji da dama suna suna bayyanawa to muna yi wa iyalansa da jihar adamawa baki ɗaya da kuma dukkan ƙaunatattunsa abokan aiki na kurkusa da na nesa jajen wannan rashi Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Amina marigayi Ibrahim Abdulaziz mutum ne mai cike da fara'a da son zumunta yakan so a yi ta taɗi ana dariya ana raha. Idan ya lura mutum ya ɓata rai sai ya ce ɗan uwa me ya faru? Ya nemi yin rarrashi. sannan ta fuskar aiki akwai shi da hazaƙa kamar yadda dai aka yi ta bayani gaskiya amina tun a kaduna na fara gamuwa da ibrahim a sakatariyar 'yan jarida ta kaduna lokacin da yake aiki da gidan rediyon nagarta amma mun fara shakuwa ne sosai lokacin da nakan je wurin shugaban gidan rediyon nagarta na lokacin wato shehu yusuf kura wanda kafin nan ɗaya daga cikin manyan editocinmu ne na gidan rediyon muryar amurka ko a lokacin da yake aiki da gidan rediyon na nagarta ibrahim ya fice sosai gaskiya allah cikin ikonsa kuma sai ya kaddara za mu yi aiki tare a gidan rediyon muryar amurka hasali ma ganin hazakarsa aka ɗauke shi wakilin muryar amurka a shiyar adamawa nan ma ibrahim ya taka rawar gani gaskiya sosai musamman wurin yawan turo labarai ingantattu babu ƙaƙƙautawa gaskiya Allah dai ya ji kan Ibrahim da rahama ya baiwa mahaifiyar shi da sauran 'yan uwa da abokan arziki ikon dangana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amina abinda kawai zan iya cewa shine a muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi bakoncin Ibrahim Abdulaziz ya kuma kyautata makwancinsa. a watan gaskiya amina tsawon shekaru da muka yi muna aiki tare da ibrahim abdulaziz tsakani da allah babu wani abu da za mu iya cewa wanda ya wuce mu ce ibrahim abdulaziz ainihin mutum ne wanda ya ɗauki aikin shi tsakanin shi da allah mutum ne wanda yake jajirtacce bai da wani kasala tare da shi babu lokaci da zaka kira Ibrahim Abdulaziz ka ce ah, da Allah ina son rahoto ko kuma me kake aiki a kai da za ka ji Ibrahim Abdulaziz ya ce maka a'a ba na iyawa ko ko ina wani abu tsakani da Allah. Hasali ma ina iya tuna magana ta ƙarshe da muka yi da shi a na kira shi ne muke magana akan wani rahoto sai ke ce mun to yanzu yana kan hanya ta shiga garin Jalingo. Amma insha Allahu da ya isa zai yi kokari ya ga cewar ya samu duk bayanai da suka kamata domin ya tabbatar da wannan rahoton ya samu inganci da ya kamata to kuma gaskiya ina mai tabbatar miki da cewar kamun wani lokaci kawai sai na ga sakon ibrahim abdulaziz ya shigo ta ainihin rumbun imel namu ya kammala wannan rahoto to gaskiya wannan ba wai rashi ne za a ce muryar amurka ta yi ko kuma rashi ne da iyalansa suka yi ba a'a rashi ne da tsakani da Allah wannan baki ɗaya al'ummar hausawa da suke a duniya su ne suka yi wannan babban rashin babban fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya rahamshe sa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya albarkaci abin da ya bari a baya Allah ya musa albarka Allah Ubangiji ya san dalilin da ya sa ya ɗauke shi ya fi mu san shi to fatanmu shine Allah ya kyautata makwancinsa Allah kuma ya ba ma sauran iyalansa haƙurin rashi. Sunana Haruna Shehu mararraban Jos. Ibrahim Abdulaziz mutum ne da muka fara haɗuwa da shi a da shida a nagarta rediyo kenan lokacin da na zo a matsayin ɗalibi mai sanda makamin aiki a nan Kaduna shi kuma yana ma'aikacin nagarta kuma wakilin nagarta rediyo a majalisar dokoki ta jihar Kaduna. sannan kuma akwai shiri na siyasa da yake gabatarwa tare da ibrahim abagana marigayi ibrahim abagana wanda shine mai ba da shawara ga nagarta rediyo a wancan lokaci kenan sunan shirin kudu kududdufin barkono na dai san ibrahim mutum ne haziki na koyi abubuwa da yawa a gurin shi yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara koya min aikin jarida tun a wancan lokaci kenan da nake sanin makaman aiki har zuwa lokacin da muka rabu ya koma adamawa ne kuma na ci gaba da aiki a nan kaduna daga baya kuma muka rabu ma gaba daya sai muka sake haduwa a muryar amurka mun ci gaba da aiki tare ya yi ta hada mana abubuwan talabijin a ɗaya daga ciki ma na baya-baya shine a lokacin coronavirus din nan ya yi mana rahoto a game da yadda za a taimaka wa masu maganin gargajiya a jihar adamawa kenan na ganin su ma sun ba da gudunmuwa a yaƙi da coronavirus to gaskiya ba abin da zan ce a game da halin shi da ya wuce cewa mutum ne haziki mutumin kirki wanda kuma kowane lokaci yana so ya ga ya koya ma mutane abin da ya sani musamman in ya fahimci cewa akwai buƙatar na ƙasa da shi su koyi wannan abu ba abin da za mu ce sai allah ya kai haske kabarin shi allah gafarta mashi hakika murya amurka ta yi babban rashi na wannan gogagge kuma hazikin dan jarida sunana mahmud lalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya rasuwar ibrahim abdulaziz wani babban rashi ne da ya shafi ba sashen hausa na murya amurka kadai ba amma da daukacin duniyar aikin jarida musamman ma na kafafen watsa labarai da harshen hausa a iya hulɗata da marigayin na fahimci cewa shi mutum ne mai saukin kai da ƙwazo da basira akan ayyukan da ya sa a gaba misali a matsayina na ɗaya daga cikin masu gabatar da shirye-shirye daga nan washington dc muka nemi wakilan musu haɗa mana rahoto kan batutuwa da dama a wasu lokuta ma a ƙwararren lokaci to gaske magana yana ɗaya daga cikin wakilan da idan ka ɗaga waya ka kira su za su haɗa maka rahoto cikin ɗan kankanin lokaci duk da cewa ka mace su baya ga haka ibrahim mutum ne da ke son ya ga ana aiki bisa ka'ida da kuma bin tsarin da aikin jarida ya shimfiɗa hakan kuma ba abin mamaki ba ne domin gaskiya ya jima a wani harka ta aikin jarida har ila ibrahim mutum ne da zarar wani abu ya shige masa duhu zai ɗauki waya ya nemi ƙarin haske a kai hakikanin gaskiya rasuwarsa ta haifar da wani wagegen gibin da sai an yi da gaske kafin a samu wanda zai iya rufe shi muna dai fatan ubangiji allah ya masa rahama ya kuma baiwa mu abokan aikinsa da iyalansa da 'yan uwansa karfin zuciyar ɗaukan dangana daga wannan babban rashi da muka yi Assalamu alaikum jama'a. Sunana Baba yakub Makeri daga nan sashen Hausa da murya Amurka. Da farko sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna mika ta'aziyya ga iyalan wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa. Muna yi al'ummar jihar Adamawa jaje. Ko shakka babu Ibrahim Abdulaziz mutumin kirki ne, abokin aiki da kwarai wanda muka samu mu'amala mai kyau a lokacin da yake raye. wato ni ne zan ba da labarin rasuwar ibrahim abdulaziz saboda duk wanda ya saurari shira a dawo lafiya na baya zai je rahoton da ibrahim abdulaziz ya shirya mana har ma ya yi alkawari zai tattauna da mahukunta akan harkar sufuri da kai kuma ababen hawa lamun lafiya a jihar adamawa da matara ba to allah da iko shi ranar laraba na kira shi na tunasar da shi wannan alkawari da ya min ya ce baba kaka ji komi da dan allah amma ban samu mahukunta ba to zan samu dai wasu masu ruwa da tsaki a harkan sufuri a nan jihar adamawan ya yi hira da su ya aiko min ya ce duk yadda aka yi dai kafin juma'a dare idan allah ya da zan ga sakon shi ina zaman jiran rahoto daga ibrahim abdulaziz kawai sai na ji wannan bakin labari cewa allah ya yi wa dan uwanmu cikawa ta hanyar hatsarin mota wato abin takaici shine ibrahim abdulaziz ya ɗauko wannan gangami na neman yadda za a rage hatsarin ababen hawa sai karshe hatsarin abin hawa ya ritsa da shi to ba abin da za mu ce sai dai allah ya gafarta masa ya kyautata makomarsa ya ba iyali haƙuri ya ba su ladan haƙuri da za su yi na gode salamu alaikum kulla nafsin za a katil mauti ayar ƙwar'ani ce duhu to ke yanzu za mu nan ɗe to ga mai da zan muku Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Raha da annashuwa shaidan da aka yi wa marigayi Ibrahim Abdulaziz kenan. Allah ya sa aljanna ce makomarsa kuma Allah ya haɗa mu da waɗanda muke ƙauna a aljanna. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce amin. Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a kasance lafiya. Wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe